wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan tafsiri da ke gudana a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan hijira ta 1441 shekara ta 2020 miladiya idan ya tabbata idan yan uwa ba mance ba har yanzu muna kan bayani ne akan abin da shafi basmala wato bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to muna nan akan ita wannan basmala kuma muna jin wuraren da ake faɗin bismillahir rahmanir rahim mun ji wurare ɗaya har guda goma za mu tashi a wuri na goma sha ɗaya shine inda dukulil khala a lokacin da mutum zai shiga bayi tabbas idan za a shiga bayi ana faɗin bismillahi kamar yadda ya tabbata hadisi na 606 eh, cikin sahihu turmizi hadisi na aliyu dan abi talib wanda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kariya ga ainihin dan adam da al'auran wato daga aljanu kada su ga al'auran dan adam shine idan mutum zai shiga bayi sai ya ce bismillahi su wannan mun wuce da shi sai kuma gaba ta goma sha biyu inda nan ma ana yin bismillah a cikin azkaru sabahi wal masa'i wanda mun ji hadithi na Uthmanu ibn Affan wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda wato da safe ya faɗe bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim ya faɗa sau uku da safe ya faɗa sau uku da yamma wato babu abin da zai cutar da shi a wannan yini nashi to sai gaba ta sha hudu ta sha uku ita ce a tasmiyatu fi kifayati ta'ami wa husulil baraka wanda mun ji wannan ta yadda wani balaraban kauye ya zo yana so ya wato ya cinye abinci a cikin loma biyu saboda bai yi bismillah ba abinci mai albarka ba har manzo sallallahu alaihi wasallama ya rike hannunsa hakanan wata wato jariya wata yarinya ko ka ce wata baiwa to gaba ta goma sha hudu inda ake yin bismillah wato inda ghalqil abwabi wa taghtiyatul awani a lokacin da mutum zai rufe kofar gidansa ko kofar ɗakinsa to a nan ma ana so mutum ya ce bismillahi yana daga cikin wurare da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin bismillah a waɗannan ainihin wurare; daga ciki akwai inda mutum zai rufe gida kamar yadda aka samu hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan tsakiyan dare idza kana junhul laili idan dare yayi wato dare yayi duhu au amsaitum ko ko yamma ta yi marece yayi mutanen mu kan ce almuru ko lokacin almuru yamma kenan idan yamma ta yi manzo sallallahu alaihi wasallama ce fa kuffu subyanakum wato ku kame 'ya'yanku ku riƙe yaranku ku natsar da 'ya'yanku ku kama 'ya'yanku ku zaunar da su wuri ɗaya idan yamma ta yi ba daidai ba ne yara suna yawo musamman suna zuwa wurin bola ko suna zuwa wurin datti idan yamma ta yi lokaci ne da ya kamata a kama yara haka manzan Allah ya ce a kama yara a riƙe su a natsar da su wanda kaga a wannan gaba sai dai iyayenmu mata ku yi hakuri zan ɗora muku laifi da yawa maza suna tafiya wurin aiki su baku da yara a waye gari mutum ya dawo ya tambaye ke na ɗansa ki ce wai baki san inda yake ba kaga wannan bai yi daidai da magana irin ta ɗan adam ba ɗan adam bai kamata ya faɗa haka ba domin amanar a hannunki take ko ko ke ki tafi neman abincin shi ya zauna tsare yaran kin ga idan aka yi haka sai kiga kokarin shi shi ma sai ga naki amma tunda Allah ya raba ya ce shi ya tafi neman abinci ke ki tsaya ki kula da gida Allah ya san ɗabi'arsa ta mazantaka zai iya aikin waje ke kuma ɗabi'ar ki ta matantaka zaki iya aikin gida idan aka wayi gari kin kasa ba da wajibin ki na gida kin faɗi warwas kuma dai idan za ku ban izini to ku yi hakuri zan ce an yi asarar mace duk matar da za a dawo mijinta ya dawo tambaye ta ina ɗansa ko ina 'ya'yansa matan nan ta buɗe baki ta ce bata san inda suke ba to lalle an yi asara mace anan an yi asara aure sai dai a roki Allah ta'ala ya sa ya zama kafara amma duk wanda yake da mata ta iya faɗin haka to lalle wannan sai dai Allah ya sa abin ya zama mai kafara da yana cikin masifa domin bai san inda 'ya'yan suke ba ina suka fada ina suka shiga ya labarin su. duk babu abin da ya dame ta bata san inda suke ba to kaga wannan rashin kula da addini ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce idan yamma ta yi ku kama 'ya'yanku ku riƙe. saboda mai fa'inna shayatina ruhi na izin a wannan lokacin yammaci shine lokacin da shaidanu suke yawo lokaci ne da shaidanu suke watsuwa shaidan iri-iri fa'iza zahaba sa'atun minan laili idan dare ya dan shiga kaɗan aka fara yin duhu kamar lokacin isha'i fakalluhum to daga nan sai ku saki 'ya'yan naku su sa iya dan tafiya inda za su su yawo tsaka gida amma lokacin marece lokacin yamma lokacin almuru a kama 'ya'ya a rike duk inda yaro yake a nemo shi a tabbatar an zaunar da shi wuri daya kada yaro ya kama yawo a wannan lokaci haka manzon Allah ya faɗi sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa aglikul abwaba sai ku kama kofofin ku ku rufe a lokacin da zaka rufe kofar gidanka ko kofar ka wadhkuru smallahi sai ku ambaci sunan Allah wannan shine mahallu shahid abinda muke karatu akai ɗaya daga cikin wuraren da ake kiran sunan Allah wato shine lokacin da za a rufe ɗaki wani zai ji abin wani bambara kwai ko ya ji shi wani bako ya ce a'a ɗakin nawa ma zan rufe sai na bismillah haka dai ma'aikin Allah ya ce kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wani abin da zai umarce mu da shi face alkhairi ne gaba ɗayansa ko ko alkhairinsa ya fi yawa so don haka ya ce wadhkuru ku ambaci sunan Allah ku ce bismillahi sai ku sa sakata bismillahi ko ku sa ma wato ki wato makulli ku kulle gidan nan haka nan manzon Allah ya faɗi saboda me yace fa inna shaytana la yaftahu baban muglaqan shi shaidan idan yazo gari ko yazo gida sai ya ga kofa a rufe ba zai ce bari in bude in shiga ba a'a sai ya tafi ya gida wato gidan yan kasada <clears throat> haka shaidan yake sai ya je gidan yan kasada waɗanda suke kyale kofar su a bude sai ya je gidansu wa auku kirabakum ku rufe bakunan salkakku salka kamar yanzu ƙila ka ce irin wannan abin da ake ce dispenser dispenser ne ko menene abin ruwa ko ka ce randa ko wani wurin dai da ake tara ruwan sha ko abinci manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rufe bakunan tukunyarku kowa ya rufe tukunyarsa ko ya rufe randarsa wadhkuru smallahi ku ambaci sunan Allah a lokacin da za ku rufe randar ruwa manzo Allah ce ku ambaci sunan Allah wa kammiru aniyatakum sannan wato ku rufe tukananku wato kwanoninku na abinci ba a so ka buɗe kwana abincin kai kwana a haka ka tattara su ka sa su cikin wani baho ka rufe wadhkuru mallahi", idan ka tattara kwanonin naka za ka rufe su gaba ɗaya nan ma ka ce bismillahi walau an tu'ridu alaiha shay'an ko da baka samu damar rufewa gaba ɗaya ba ka ɗauki wani ɗan abu ka ɗora a kai wanda ke nuna cewa dai kamar ka rufe ɗin to ka samu ka yi haka wa atfi'u masabihakum maza Allah ya ce kuma ku kashe fitila fitilar da ake magana cewa ba a kwana da ita ita ce fitila mai ci da wuta balbal ita wannan ba a kwana da ita amma yanzu mutum ya kwana da lantarkinsa ba za a ce ya yi wani laifi ba sai dai kashewa ya dan yi duhu ya fi sirri kuma ya fi zama daidai so don haka wannan hadisi yana cikin sahihul bukari hadisi na 5623 yana cikin littafin sahihu muslim hadisi na 2000 da goma sha biyu hadisin yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 764 fadinsa wato fadin manzo sallallahu da ya ce wa auku ai shuddu ku ɗaura bakin kirabi wato kirabun wato kirab wato salka ku rufe bakin salka ko bakin abin da kuke ajiyar ruwa a cikinsa wa huwa ina'un min jildin wato wani mazubin ruwa ne wanda ake yin sa da fata wannan hadisi yana da matukan mahimmanci yan uwa musamman a mu a yau kuma ina ƙara maimaitawa yan uwa mata zai fi kyau ku rike wannan hadisin da kyau domin ku ne kuke tare da yara ku ne aka fi samun ƙarfin yanki mai kaso mai tsoka na tarbiyya yake hannunku manzo sallallahu alaihi wasallama ce idza kana junhul laile idan dare yayi au amsaitun ko yamma ta yi fa kuffu subyanakum ku kama ƴaƴanku ku riƙe fa inna shayatina tantashiru shaidanu suna yawo a wannan lokaci wato tantashiru hina izin a lokacin da shaidanu suke yawo ne da marice fa idza dhahaba sa'atu min al-layli faqalluhum idan dare ya dan shiga ku kyale su ku kama kofa ku rufe sai ku ce bismillahi wanda shine mahallu shahid sai gaba ta goma sha biyar wuri na goma sha biyar da ake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala shine indal istisqa'i indal istishfa'i uh, wa ruqya a wajen neman lafiya a wajen ruƙiya daga cikin abubuwa da ake yi idan ana ruƙiya ana yin bismillah ba zan so in ci lokaci ba ina magana akan ruƙiya saboda idan na ji mutum ya ce ruƙiya bokanci ne ko ruƙiya ba kyau to gaskiya kamar yana tallata wa duniya jahilcin sani kama yana tallata wa duniya rashin wato rashin bincikensa game da addini da rashin sanin addinin musulunci bai yiwa a ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ruƙiya da kansa ya yi wa wani magani ya yi tofi da kansa wani ya zo ya ce wannan tofin da ake ba kyau to lallai akwai nau'in rashin tunani a ciki domin ko ba komi dai suka tana koma ne kai tsaye ga manzon Allah domin shi ne wanda ya fara yi kuma shi aka samu yayi magabata sun yi don haka idan mutum zai faɗi wata magana yana da kyau ya taka tsantsan ba dan komi ba saboda tsare mutuncin kansa da tsare mutuncin addini wasu mutane abin da yake damun su idan suna da saɓani da wani to idan ya fito ya ce wannan abu fari ne so suke su fito su ce baki ne saboda su saba mashi kaga wannan babu ikhlasi babu alamun ya addini domin Allah idan wani ya fito ya ce kaza baki ne to kai kuma ka fito ka ce bakin ne amma dai bani son wani ko ko wani abokin faɗa na ne kaga shikenan amma mutum ya fito yanzu ya ce wai ba ruqiya to lalle ya zama abin dariya kuma ya zama abin kallo ya zama abin wanda za a kalla ce to wannan bai ma dai san ciwon kansa ba dangane da addini Allah ya sauwaƙe gaba ta goma sha biyar ana faɗin bismillah lokacin da ake neman magani da kuma lokacin da ake ruƙiya kamar yadda hadisi ya tabbata daga ummuna aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙulu lil maridi idan aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallama mara lafiya to yakan cewa mara lafiyan wato bi buzaqihi bi isbi'ahi wato bi isbi'ahi da yatsunsa ko da yatsansa da yawunsa annabi yakan yi amfani da abu biyu hannunsa da kuma yawunsa sai ya ce bismillahi turbatu ardina da sunan Allah kaga wannan shine mahallo shahid idan manzon Allah zai yi magani ga mara lafiya ko zai masa addu'a abinda annabi yake farawa da shi shine bismillah dama muna magana ne akan wuraren da ake cewa bismillahi to sai annabi ya ce bismillahi turbatu ardina da sunan Allah wannan ƙasa ta garinmu biriki ba'dina da yawun wato da yawun junanmu miyau kenan yawu miyan junanmu yushfa saqimuna da abin da muka hada da sunan Allah da ƙasar garinmu da yawun junanmu mara mu zai warke bi izini rabbina da izinin ubangijinmu kaga dai al'amarin gaba ɗaya ya koma gawa ya koma ga Allah haka annabi yake yi zai ce bismillahi turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina haka annabi yake yi wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 5745 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2973 yana cikin sahihu ibn maja hadisi na 2854 wanda wannan hadisi ma yana karantar da mu ɗaya daga cikin wuraren da ake yin bismillah shine lokacin da aka zo yin ruƙiya ko yi wa mara lafiya magani malamai suke cewa wa hadhal hadithu yuwaddihu ba'da ruqa allati fa'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wannan hadithin yana ƙara tantance mana wasu ɓangare na ruqiyya da annabi yayi da kansa au kana yarqil marida ko kuma yake wa mara lafiya magani ko da shi annabi ya yi ruƙiya da kansa ko ya wa mara lafiya addu'a mubtadi'an bismillahi to yadda annabin yake farawa da sunan Allah annabi yana ruƙiya annabi yana addu'a ga mara lafiya yana farawa ne da bismillahi thumma yuballilu usbu'ahu annabi yakan jika yatsansa au yadahu ko ya jika hannunsa bilu abihi da miyansa wa ya sanya yawunsa ya jika hannunsa ya jika yatsansa thumma ya Uh, wato ya ja'aluha bi ba'adi turabi a tahir sai manzo sallallahu ya taba ƙasa mai tsarki da wannan hannun to wannan yawon da yake hannunsa sai ya rike ƙasa mai yawa a hannunsa idan ya rike ƙasa sai ya addu'a in ya addu'a sai ya shafa wannan mara lafiya manzo sallallahu alaihi wasallama yana haka to kaga manzon Allah shine shugaban waɗanda suka yi ruqiyya dan haka duk wanda ya tashi su kan yan ruqiyya to farowa zai daga kan manzo Allah dan mu gane cewa wato dan ta'addan addini ne wanda yake fada da addini Allah ta'ala ya shiryatar da mu ya gyara zukatan mu. an samu wani hadisi daga abi sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam wato anna jibrila atan nabiy sallallahu alaihi wasallama faqal mala'ika jibrilu ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya muhammad ishtakaita lokacin manzon Allah baya da lafiya ne mala'ika jibrilu ya kawo mai ziyara ya ce ya kai annabi muhammad shin rashin lafiya ne yake damun ka ciwo ne yake damun ka faƙala na'am sai manzan allah ya ce eh rashin lafiya ne yake damuna ƙala sai mala'ika jibrilu ya ce bismillahi ka, min kulli shay'in yu'dhika da sunan allah nake maka ruƙiya nake maka magani daga dukkan wani abin da yake cutar da kai mala'ika jibrilu mai kawo wa annabawa wahayi wanda duk manzannin Allah gaba ɗaya, mala'ika jibrilu ne ke kawo musu wahayi to tunda mala'ika jibrilu ke kawo wahayi shine ke karantar da manzo sallallahu alaihi wasallama ga mala'ika jibrilu yana ruqiyya to kai kuma kana suka ruqiyya anya kana tare da addinin nan kuwa ko dai kawai kana cikin yan hawan feda yan dani wayanda suke suke suke suke suke boot can baya ya jama'a wallahi abun yana bani mamaki a samu musulmi musulmi wai har ma wani yana da awar malinta ya fito yana suka rukiya a'a idan ka faɗi wasu abubuwa da ake yi na kurakurai a cikin rukiya wannan kana da gaskiya ga sunan barkatai ni ma idan ka ban dama zan iya faɗo wasu to yin kuskure a aiki bai nuna aikin bai halatta ba aikin yana nan ya halatta amma kuskuren da ake shi za a daina to sai ka fito da kurakuran da ake ka ce to kaza kaza kuskure ne amma rukiya manzo sallallahu alaihi wasallama yayi rukiya mala'ika jibrilu ya yi ruƙiya so don haka mu ma muna yin ruƙiya kuma duk wanda ya ruƙiya muna fahimtar sa a matsayin wanda ya bi sunnar annabi a matsayin wanda ya koyi da manzon Allah domin ba bokanci yayi ba ruƙiya daban bokanci daban tun daga mala'ika jibrilu ya zo wajen rashin lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya kai annabin Allah jikin ne yake damun ka qala na manzon Allah yace eh mala'ika jibrilu yace ce bismillahi urqika min kulli shay'in yu'dhika da sunan Allah nake maka addu'a ina maka magani daga duk wani abin da yake cutar da kai ya ce wa min sharri kulli nafsin au ainin hasidin ina maka addu'a ina maka ruƙiya Allah ya tsare ka daga sharrin duk wani mai kambin baka mai hassada Allahu ya ka Allah ya warkar da kai bismillahi urkika da sunan Allah dai nake maka magani mahallu shahid anan shine ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa bismillahi akwai lokacin yi wa mara lafiya magani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar yadda mala'ika jibrilu ya yi wa manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ina aka samu wannan hadisi cikin littafin sahihu muslim hadisi na dubu biyu da da da ɗari ɗaya tamanin shida hadisin yana cikin ah, sahihul bukari wato al'ilal kabir na shi Imamul al-bukhari hadisi na 141 har yanzu hadisin ya zo cikin sahihu bunu maja hadisi na 2856 hadisin ya zo cikin sahihu turmizi hadisi na 972 har yanzu ya zo cikin sahihu jami sagir hadisi na 70 ya zo cikin sharhu sunna na Imamul al-bagawi juz'i na uku shafi na 181 har yanzu ka duba misbahu zujaja na albusari juzi'i na hudu shafi na saba'in da biyar ya ruwaci wannan hadisi da isnadi wanda yake hasan jama'a idan muka dubi inda hadisin nan ya fito babu wata hanya da mutum zai bi in dai ba ta san zuciya ba ya karyata wannan hadisi mai karfin gaske wanda mala'ika jibrilu da kansa ya yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama rukiya ya yi masa magani na rashin lafiya da ya kama shi domin nassin qur'ani ya tabbatar cewa manzan Allah mutum ne yana yin zazzabi ma karfin zazzabinsa ya kai na mutum biyu a cikin mu kamar yadda ya tabbata a hadisi so da haka wannan shine wuri na sha biyar da ake bismillah sai wuri na sha shida da ake yin bismillah shine inda saidi inda saidi a lokacin da wato mutum yake yin asaid wato lokacin da mutum yake farauta 'yan farauta ya kamata a koma a koyi farauta a kan sunnar annabi muhammadu farauta ba ihu ba ce mutum ya je wajen farauta ya saki kare na wadurwa wadurwa <laughs> kaga wannan kasan ba addini ba a cewa haka nan ba haka ake akwai ka'idoji wani ya saki kare kama wa duna, kai duna tsalle duna ya ta ihu wani kuma ya ta kiran sunan wani karen ma sunan arne ne haka zaka je yana ta kira wato kamar yadda da yawa daga cikin 'yan farauta suke yi ya kamata 'yan farauta su sani farauta addini ce allah ta'ala ya faɗi farauta cikin ƙur'ani manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin farauta a cikin addini to sai dai yadda ake yin farauta a yanzu ya saba wa karantarwar musulunci a mafiya yawan wurare Nan haka muna kira ga 'yan uwa masu zuwa farauta su yi kokari su koyi farautar nan akan ka'ida kitabu wa sunna ba don komi ba domin su yi akan ƙa'ida su samu lada da ake samu kuma su samu alkhairi da ake samu an samu hadisi daga adiyu ibnu hatim al tai Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce sa'altun sallallahu alaihi wasallama an saidil mi'rad na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama akan farauta da ake yi da kere sanda wato a sa kere ko a iya yin farauta da kere a sa sanda wanda wato shi al-mi'rad din malamai suka ce khashabatun ne wani katako ne au asan aridatun wa thaqilatun wato wani wata irin sanda ce mai faɗi kuma tana da nauyi kaga dai kere kenan a wajen mu mukan ce kere ban san a hausar wasu yadda suke faɗi ba amma mu kere muke cewa to an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama akan farauta da ake yi da kere wa rubama kana fiha hadidatun mudabbabatun wani lokaci akan samu karfe da aka makala jikin sandan kamar yadda ake sa karfe a jikin wannan sanda domin sandan ta yi eh, nauyi idan ta bugi dabba na farauta zai iya wato za a iya kama shi ko kuma zai iya ainihin faduwa a zo a kama shi to shi wannan sahabi wato mai suna adiyu ibnu hatim al-da'i ya ce yawa annabi tambaya akan irin wannan sandan farauta asaba bi haddihi kala sai annabi ya ce ma asaba bi haddihi fa kulhu ma asaba bi haddihi fa kulhu duk abin da kai jifa da wannan keran gefen da yake da kaifi a jiki sai ya samu dabba farauta to wannan za ka iya ci wa ma asaba bi aradihi fa huwa waqidun duk abin da ya samu bangaren faɗi. misali katako haka mai fadi idan nan ya samu dabba farauta wajen siririntaka za a iya ci amma idan wajen fadi ya doki dabban farauta to nan ya zama waƙizun ma'ana makatulun dabba ce da aka kashe wadda ta mutu mushe walaisa mazbuhan ba abu bane wanda aka yanka idan wajen kaifi ne ya same ta matsayinsa ɗaya da yanka duk inda ya buga a jiki a iya ci idan kuma wajen fadi ne ka gana ya kamata mafarauci ya san wannan wurin fadi ba a ci idan wurin kaifi ne ya doka to dan ana ci Wasu sa'altuhu an saidil kalbi sai na tambayi manzon Allah kan farautar da ake yi da kare faƙala ya ce ma amsaka alaika walam ya akul minhu fakulhu idan karanka ya kama maka zomo ko ya kama maka gada ko ya kama maka wata dabbar farauta da ya kama kuma sai bai ci ba to wannan dabbar da ya kama kana iya ci domin ya kama maka ne idan kare ya kama ya ci kayan shi to kaga baka bashi abinci ba kenan shi ma yunwa yake ji in dai karen ya fara ci to nan ba za ka ci ba ragowar da kare ya ci ba za ka ci ba wannan haramun ne ba za ka ci ba amma idan karen ya kama maka dabba farauta bayan ya kama maka dabba farauta sai ya rike sai ka zo ka karba to nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kulhu za ka iya ci fa in akhadha kalba fa inna akhadha kalbi zakatun wato idan kare ya kama dabba to kaman an yanka ne wa in wajatta ma a kalbika kilabun idan ka samu wato ma a kalbika wato kilabika kalban akhar idan ka samu tare da karanka sai ka ga wasu karnuka ma sun kama misali karanka ya kama gada sai aka samu wasu karnuka tare da shi su ma sun kama fakashita an ya kuna akadahu ma'ahu sai ka ji tsoron kada ya zama tare aka kama da karanka da wani kare wa kada qatalahu kuma sun riga sun kashe dabban fala ta akul karkaci kai ne ka zo ka tadda karanka ya kama gada kuma tare da shi akwai wani kare shi ma wani ya rike cinya wani ya rike wuya to anan ba za ka ci ba in dai dabba ta riga ta mutu inda karanka kadai ne za ka iya ci domin kai lokacin da ka saki karanka akwai abin da ka sake shi da shi wannan abin da ka sake shi da shi din shi ya halatta maka ci ita ce bismillah kamar yadda zamu ji a hadisin lokacin da ka saki karanka ka yi bismillah lokacin da wani ya sako nashi ya yi bismillah baka sani ba bai yi bismillah baka sani ba idan ka ga karanka ya kama wata dabba tare da wani kare a nan ba za ka ci ba kaga wannan irin bayani akwai buƙatar mafarauta su zauna su fahimce shi ba dan komi ba domin su rike ka'idojin da ake bi a shari'a ya ce wa kada talahu alhali karan ya riga ya kashe dabbar falata a akul karkaci fa inna ma zakarta smallahi ala kalbika lokacin da zaka saki karen kare ne ka ce bismillah sai ka sake shi dabba to kaga in ya kashe abu zaka ci yawa walam tadhkurhu ala gairihi baka ambaci sunan Allah akan wani kare ba to baka sani ba ko wancan karen ne wanda ya kama ba sunan Allah kaga kenan abin da kake shakka a kansa ba za ka ci ba wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 5475 yana cikin littafin sahihu muslim hadisi na 1929 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 4285 hadisin ya zo cikin sahihul Jami'a sagir hadisi na 5533 dan uwa wannan hadisi da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama akan farauta da kere yake cewa duk abinda ma asaba bi haddihi kulhu. duk abinda kerenka ya buga ta ɓangaren kaifi ka iya ci ta ɓangaren faɗi ya ce karkaci wannan mushe ne haka annabi ya ce sannan abin da karanka ya kama da karen ya kama bai ci ba sai annabi ya ce walam ya akul minhu da ya kama zoman bai ci ba ko da ya kama gada bai ci ba ko wata dabba to fakul wannan kana iya ci fakulhu annabi ya ce ka ci fa inna akhdhal kalbi zakatun kama kare kare ya kama dabba kamar ayyanka ne duk ɗaya ne da yanka idan ko katar da wasu karnuka ana watanda da wannan naman dajin tare da karanka an riga an kashe to daga nan ci domin karanka kaɗai kai wa bismillah a wani kare baka bismillah ba a nan me za mu fahimta daga cikin wuraren da ake yin bismillah har da wurin farauta a daidai ina ake bismillah lokacin da za ka yi jifa da keranka za ka ce bismillahi idan keranka ya je ya bugi wannan dabba za ka ce wannan dabba domin lokacin da ka yi jifa ka ce bismillahi idan ka saki karanka zai tafi ya kama maka dabba a lokacin ka ce bismillahi to cewa da kai bismillah ya halatta maka cin wannan wato ainihin dabba a wata riwaya mata ta ibnu hibban allah ta'ala ya masa rahama yake cewa fa in adarakta zakatahu idan ka zo ka tadda dabban da karanka ya kama gashi nan dare kana iya yankawa fakul sai ka ci wa malam tudrik zakatahu abinda baka tadda yankan shi ba fala ta akul ci. nan ana magana ne akan dabban da karnika da yawa suka kama daga ciki har da karanka idan ka zo ka tadda dabban da rai sai ka karba a hannun karnukan sai ka yanka to tunda ka riga ka yanka anan zaka ci ko da karnukan ba a yi bismillah ba kaga karanka kai in ya kashe ma zaka ci saboda ka yi bismillah keranka in ya kashe zaka ci saboda ka yi bismillah idan wasu karnuka sun kama tare da karanka ka zo ka tadda shi da rai ka yanka zaka ci in ko sun riga sun kashe to saboda wasu karnuka ba a yi bismillah ba a nan ba zaka ci ba su wannan yana daga cikin ah, abubuwa da ya kamata a ce 'yan farauta sun kiyaye so don haka wato malamai sun yi ƙarin bayani akan wannan hadisi da tsawo da fatan 'yan uwa za a dubi littafai na sharhi na malamai wanda suka bayani akan wannan hadisi wanda yake mai muhimmanci an samu daga abi batal khushani wanda ɗaya ne daga cikin sahabbai ya ce a taitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama faƙultu sai na ce ya rasulallah na ce ya manzan Allah inna bi ardi qaumin min ahlil kitab mu muna zama a wani gari garin kirista ya ce ana akulu fi aniyatihim ma iya cin abinci a kwanan su a plate ɗinsu wa ardu saidin asidu bi kausi sannan wato na akulu fi aniyatihim wa ardu saidin asidu bi kausi sannan suna da ƙasa ko dajin farauta ina farauta da mashina. wa asidu bi kalbi almuallim ina yin farauta da kare na wanda na koya masa farauta karen da ake zuwa farauta da shi ko yadda shi ake ba kawai a kyale shi zama kare dan duniya ba yadda ya ga dama ya yi ko yadda shi ake a ilmance in ya ji an ce bismillah ya san abin da ake nufi to sai wannan sahabi abu salaba al-khushani ya ba annabi labarin inda yake da yanayin ɗabi'ar inda yake zama fa akhbarani mallazi ya yahillu lana min zalika sai annabi ya gaya man abubuwan da ya halatta gare mu daga ciki yace ce ama ma zakarta annakum bi ardi qaumin min ahlil kitab bayani da ka kawo cewa kana zama gari na kiristoci ko na yahudawa ahlul kitabi ta'kuluna fi aniyatihim kuna cin abinci a kwanan su fa in wajadtum ghayra aniyatihim idan ka samu wani kwano ba nasu ba fala ta'kulu fiha karkace a ciki kaga yanzu wani zai je zauna wajen kirista ya cikin cikinsa ɗim ina ganin ba komi akwai komi mana Allah da ya sawwage faksiluha idan ba ku samu ba faksiluha thumma ha, ku wanke ku ci a ciki idan baka samu wani kwano ba sai nasu kirista ko yahudu ka wanke kwanon ka ci a ciki haka nan manzo salasuma ya ce amma ma zakarta annaka bi ardi saidin abinda kace kuna garin farauta fama usiba bi qausika fama usibta bi kausika abinda ka jefa da mashinka fadhkur ismallahi ka ambaci sunan Allah thumma kul sannan ka ci wa ma asabta bi muallim abinda ka kama da karanka na farauta fadhkur ismallahi thumma kul shi ma ka ambaci sunan Allah ka ci wa ma asabta bi kalbikal laysa bi muallimin fa adarakta zakatahu idan karanka da bai yi tirenin ba ya kama to ka ambaci sunan Allah sannan ka ci hadisin yana cikin bukari yana cikin muslim yan uwa kasancewa lokaci ya insha Allah ta'ala za mu dakata a nan idan Allah ya sa muka dawo a darasi na goma sha biyu sai mu dora akan wannan hadithin insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh